Majalisar Wakilai ta ba babban bankin Najeriya umarnin dakatar da sallaman ma'aikatan bankin dubu ɗaya da ya niyan yi domin ta kafa kwamiti na musamman da zai yi bincike kan yadda za a yi wa ma'aikata dubu ɗaya da taya a lokaci ɗaya kuma har za a biya su kuɗin sallama da ya kai naira biliyan hamsin a wannan lokaci da ƙasar ke fama da rashin kuɗi. Majalisar ta ce kwamiti ya yi bincike kan ƙa'idoji da tsari da halarcin aikin. Ɗan majalisa mai wakiltar Yamaltude ba ta jihar Gombe. Gombe Inuwa Garba ya yi ƙarin haske. Abin da muke kira oversight muna da dama mu bincika an ba su dama ne a madadin su waɗanda abun ya shafa da kuma madadin ma'aikatan da madadin gwamnatin ƙasar da kuma madadin ita majalisar kanta domin su je su bincika a kan abun da yake faruwa domin su dawo wa majalisa su ba da ba'asi ina tabbatar miki idan aka je aka wannan bincike aka kawo muka ga al'umman nan suna da gaskiya za a zalunce su ne to wallahi ba za mu bari ba za mu duk abin da ya kamata mu yi domin in mun kare musu mutunci mun taimaki gwamnatin ne domin idan kuna ji kuna gani ko gwamnati ta fara zalunci akan al'umma kuna shiru to wata ku zai shafa. Shi kuwa masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ya yi tsokaci ne kan abin da CBN ya yi. Duk inda babban banki na ƙasa yake ana so ne ya bayar da jagoranci wanda zai tabbatar ma masu zuba jari da 'yan kasuwa da mutanen ƙasa su yarda da shi. Amma irin irin yanayin da ake so a bayyanar yana bayyanar da gazawansa ne da kuma rashin kwarewa wajen tafiyar da al'amuran mutane wanda kuma yana da tasiri a yanda mutane za su fahimci bankin da yanda 'yan kasuwa za su fahimci bankin da yanda ma masu mu'amala da bankin za su masa hukunci saboda haka mu a fahimtar mu babban bankin ya ɗauke su ne a bisa kwarewa kuma suna aiki ma bankin shekara ba ɗaya ba ba biyu ba lokacin da aka akan ba da dama a duba kwarewan mutum a cikin shekara biyun farko ne duk ma'aikacin da ya wuce shekara biyun farko yake gabatar da aiki ma wata ma'aikata to wannan ma'aikaci ya fa kai matsayin kwararren ma'aikaci wanda ya dace da ya samu fansho da gratuity amma mai nazari kan al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar ya ce yanzu ne yake ganin ƙoƙarin 'yan majalisa game da maganan rage ma'aikata da bankin tarayya take nema ta yi wato central bank da suka dakatar da wannan akan sai sun yi bincike wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske nan ma ya kasance suna yin ayyukan da jama'a suka tura su ko da 'ya'yansu a wurin maganan kura da suka ce a yi bincike a tantance a tabbatar da gaske magana wannan shine daidai ba wai kawai don mutum yana wuri gwamnan central bank ko kuma a'a shugaban kasa kawai ya ce a rage mutane kawai a rage ba tare da an bi ba'asi ba to wannan bin ba'asin abu ne mai kyau sun sansanci a yaba musu to kuma da za su dore su ci gaba da haka to lalle da jama'a ba za a yi kuka da su ba wannan mataki da suka dauka yayi daidai yayi daidai sun cancanci yabo Allah sa su dore su ci gaba da haka majalisar ta ce ta dauki matakin ne domin bin ka'idojin aikin gwamnati da kuma dokokin kwadago Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.